والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan ɗan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau wannan yammaci na juma'a watan rajab yana da kwana bakwai hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda ya zo daidai da sha bakwai ga watan biyar miladiya dubu biyu da sha uku in karatun wani wannan littafi mai albarka مختصر الشمائل المحمدية ولا الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى يتقي فيه لدى مبل التالي الشمائل المحمدية الإمام الترمذي رحمه الله تعالى والنجين كراتمه نبقى يسكن الكتاب بأحمد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في توسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائج إمام الترمذي باب ما جاء في توسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم babin da ya zo yake magana a kan taje kai na annabi sallallahu alaihi wasallam a babin da ya gabata babin da ya zo ya magana a kan gashi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa wanda mun ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da gashi wani tajin sahabbai ko suka da gashin annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa kunnen shi wani sa'in gashin yana wuce fatar kunne wani sa'in kuma gashin yakan sauka a kan gaba da shi a ne wa nan anan malamai na yin bayani menene hukuncin da gashin mutum ya tara gashin sa ko ya da shi ya zama yayin tsawo da za mu iya kama hujja da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da gashi da yawa don haka mu ma akwai buƙatar mu tara gashi mai yawa ko kuma menene hukuncin haka mun riga dai mun sani cewa aski gashi wannan halal ne a musulunci musamman a gurin aikin haji mun yi bayani da aski shi gaba ɗaya ma shi ya idan ba za ka yi aski gaba ɗaya ba ka yi sai tsaye sai lokacin da ya zama ake gashi farko ya zama alama ta kawari dawa yan bid'a lokacin magabatar talibanci ake gashi kuma suka nuna cewa ma bid'a ne dan ya riga zama alama ta wasu mutane waɗanda ba mutane kirki ba da haka a yanzu menene hukuncin tara shi akwai wani wanda ya rubuto tambaya a karatun da ya gabata shi ne hukuncin mutum ya yi kamar yadda muke ganin wasu suna yin fito alhali suna maza to malamai na cewa barin daji da annabi sallallahu alaihi wasallama ne a karan ya ne saboda al'ada ce ta na raba ce a wancan lokaci tsara gashi har gashi ne tsawo wanda a yanzu idan mun kalli wannan al'ada ba mu tsari amma sun ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin wanda da aka ce suka ce wannan sunna ce aliya sunna ce ta al'ada ta inda manzon Allah ya tashi kamar abin da ya shafi sanya tuba ne sanya tuba wanda yana koma zuwa ga al'adar mutane abinda kuma za a kalla a musulunci a kiyaye dokokin da musulunci ya tsora wajen tuba kuma musulunci ya hana tsawai da tufa da wuce gidan dafa dawa wannan tufar kwarjan dare ko wando ne ko riga ne ya abdullahi na kuma allah ya gara muke da ya ko da rawar ya hana ta ke rawar da bai ja kama duk ya ji da sun isbat da da yake sun sunan na abi dawud da ya umar yake isbat yana shiga cikin riga yana shiga cikin yi. sannan kuma akwai nau'ikan tufafin da aka hana sanyawa kamar riga a tarihi? ba a sanya ta musulunci ya hana irin wannan mutum ne zai kiyaye amma abin da ya shafi dinki inda dinki bai zaba shari'a ba babu laifi da dinkin ka abin da ya shafi launin abin da ya shafi tufa za ka sanya tufa ce ta auduga ko makamancin ta duk babu wani abu a musulunci babu laifi wa haka nan abin da ya shafi tara gashi suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar gashin shi ne dan a lokacin mutanen haka suke bari an tambayi a Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ɗaya daga cikin manya-manyan malaman wannan gari ya yi bayani da zane da da dashi kawai ta gashin kai ta tsara shi babu laifi فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ruwa a يقرب احيانا min منكبيه yake domin ya tabbata annabi sallallahu alaihi sallam yana da gashi wani sai gashi ne kan zuwa ta bada shi da mai tarin karanta wa huwa ala al-aqli kaka yana kan asali ma'ana la ba asali babu laifi walakin ba zalika yake amma duk da haka duk da mun ce ba laifi huwa qalibun lil a'dadi wal umuri yana kuma zuwa ga al'adu da yanayin zamantakewar mutane fa idza jara al urf wa taqarrat al 'ada li la yusta'mal hadha al shay' illa qa'idah muayyana nazira fi 'adat al wa 'arafihim idan ya da ya tabbata cikin al'ada akan mutane ba wanda yake saboda da su ko yake kwalin da su ce wasu mutane sanannu ayyanannu su ne suke barin gashin su wala yanbaghi zaune zawi al-muru'ati an yasta'milu wisalat ash-sha'r ko a lokacin masu mutunci ba da za su ba mana iya rage zama al'adar mutane ce amma ba mutanen kwarai ba tara da shi Ko a lokacin kai mutumin kwarai ne da ribar kamar yadda muka bana aske kai kwalkwal al'adar hawari da wasu na kuma gabatar da a nan ku gane bambanci saboda asalin abin halal ne ba mustahabbi bane balantana a ce wajibi in wajibi ne ko da wasu suna yi wanda ba mutane sun yi mutum da dai wajibi ne Allah ya wadanta za su amma abin da yake batin halal sai ya zama kuma wanda suke yin halal ɗin nan mutane ne waɗanda ba mutanen kirki ba to za ka bayi shi ne abin da da yake gaya mana ana za mu zo mu karanta maganar babban malami Ibn Abdul Barri malamin da ya rayu cikin kaɗi na biyar ruwa na jiya? cikin karni na biyar in ban manta ba ne ga mana ko a zamanin ku wanda suke farin gashi da rashi su ne wanda suke kamar sojoji da yan sanda na hukuma a nuna da aka kure ne kaɗai suke gani za aka san abin da mu yanzu muke gani kenan ko kuma ba a nan kure ba sa barin gashi ka ba sa barin gashi gemu suna aske ne gashin su tsakanin waɗanda ba su ba ko a wancan lokacin su ne suke farin gashi ne da haka mana girbi ba ya dace ba idan ya zama tsada ce ko mutane wanda ba na kwarai ba to ba ya dace a wani wani jiki ai su yi na dan nasi wa a dace ne wa a ba su yi na ya kuma shi zabin mandira ke sabira idan ya zama a wurin mutane al'adar su da abin da ya guda da gurin su ba wanda yake tara sai makasanci bal mas'ala ta idan din duk ba da tawilar rabi da rafi ne min ba da ajiya ne ba ma da yake guda haka dai mas'alar dangane da mutum ya da gashin dan shi yana cikin babin halal wanda kuma yana koma zuwa ga al'adar mutane fa iza jara bi al'urf in al'ada ta gudana da fara gashin da barin gashi wa qarat min kulle ne ya zama dukkan mutane suna yin haka ne wa wadihim mai girma mai daraja da wanda bai da girma da wanda bai da daraja fara fa su bi imamu kaga yanzu mun dau hukuncin abin a shari'a kullum yana koma zuwa ga to sanar idan muka kalla za mu ga mu al'adar ta sarauta namiji baya yin ko da yana da daji mai yawa yanayin tsarin fito a kan namiji sai dai idan kwararro ne idan fulani ne kwararro fulanin ma ba ko da fulani ba sai irin kwararro da haka kuma za da yin fito za ka mu kaga a yanzu akan wannan Ba ya halatta mu yanzu wani tara gashi inda mu a abin da ya gudana na abu ba a bari mana ba a ba ba na miji fito ba sannan malamai na faɗakarwa dangane da abin da ya shafi idan ya zama kwaikwayon tajirai ne ya zama wani tabbar da ya tara tashi sai mutane sai zama mutum ke bari ya tara dan ya fito shi wannan baya halatta dan manzo na ce man ta shafa a bikomi ko baya halatta amma ni yanzu yanzu matasa na yi wasu na yi ana kallon wani ya yayi mu dinga yi yaya yayi mu dinga aikata wannan baya halatta to wannan babin ya zama haramu ka kwaikwayi wanda ba musulmi ba cikin abin da yake ba daidai ba ibnu abdul bar yana cewa qaru qara ahadu aqrina la yahdithu ash-sha'r minhum illa al-jum ibnu abdul bar ya zama mutanen zamanin mu ba wanda yake barin daji, sai wanda yake so da ko dan sanda ومائدة للقرون لوم الجمم والوفرات هذا الانتار ذلك وهي هذا الكفلة هل يقصد كفلة يجد وأضرب عنها أهل الصلاة والذكر والعلم أول كان لوك التنسين ما في لي ما في تكوى ما في درجة مثلا في السنين تعالى وفي قول الجوان أظن حتى صار ذلك علامة من علامات هل يزم علامة من علامة منه وصارت بجمم al-yawma indana takadu takunu alamatu subha har ya zama ko kuma a zamanin da ita ibn abdul barri ta raga shi ne da zuciya ta raga shi har kan saba da shi alamar mutane ne wawaye ba wato addini ba wannan haka yake a zamanin amma kun ga zai iya canzawa ko ana kasar ma idan mutum ya kalli daga 80 zuwa 81 82 83 an yi zamanin da ake tara da shi har mutum ya sanya hula ce mai kewaye lokacin ana harkar siyasa da abin da ya kama da wannan kaga a lokacin tara gashin ba na bari. bal ma ado ne mutum ya tara gashi ya tsora kun ta yi cike wa ya akan gashi ta ya raba gashi amma da kaga an dai guda ta idan dai kurin abin da mutum zai kalla kuwa yi ciki idan ba su yi mutane ne waɗanda ba masu addini mutum mutum sai dole ta amince sai ne da wannan idan ba su yi ya zama a'a al'ada ce ta mutanen gari da ana yin kuma mutum ya tara babu laifi in mutum kuma bai dara ba babu ne da haka wanda shi ne hukuncin tara gashi ga abin da ya shafi a gashi na ka sai ana so wanda ya tara gashi ya kusa da shi shi ne abin da za mu karanta bayan sai tirmidhi ya kama da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da gemu a yana da gashi sai shi kuma ya kama da yadda manzon Allah yake mu'amala da wannan gashi sai ke babu ma ja'a Babu ne yazo yake magana fi tarajjuli rasulillahi sallallahu alaihi wa cikin kyakar annabi sallallahu alaihi wa sallam kalma at-taraddu ko kace at-tarjihu tsara ya tsakanin ma'ana jin karami da lamaru da tsara ya kace at-tarjihu ko kace at-taraddu shine ta da shi shine tasrihu sha a rubi kenan da gyara shi ya zama yayi kyau wasu malamai suna cewa ana amfani da kalma tarjimi a matsayin barin gashi ne kun kushe kuri da da aka yi zama kalma ce mai gishe juna in ka ce tarajjul zai iya ɗaukan tajewa tarajjul zai iya ɗaukan barin shi ya dunkule ya haɗe wuri guda ɗaya kamar da malaman noma suke faɗa amma dai a nan ana nufin taje kai na ma'ana mutum ya gyara gashin kai an aisha ta kwanan an karɓo daga aisha allah ya ƙara masa yarda take kuntu urajjilu رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا هائم تسينا تفنتي إلى تادي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأنا هائد الآن من الآية وهل الشاهد التي تنعي ومزان الله صلى الله عليه وسلم wani rura kenan maza Allah yana tajewa ana tajewa idan babu laifi taje sai idan mutum yayi babu laifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi wannan hadisi malamai suka ce yana nuna mana halaccin wani ya tabe wani kai misali ba ta ta wani kai. kai babu ke gana na Aisha tana wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata riwaya ma wanda Allah yana cikin masallaci sai ya miƙa kan shi da kofa idan kuma tana cikin ɗakin ta tabe wani kai sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ta wa ana hadi ina cikin al'ada ya gwada mana cewa mace mai al'ada ba na jasa ba jinin al'ada na jasa ne amma ita matar da ke al'ada ba laifi a zauna tare da ita ba laifi a ci abinci tare da ita ba laifi a zaman idan ma'ana matar mutum ce zama yana mayafi ne tare da ita duk wannan babu laifi a haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin haka tare da iyalansa mun karanta cikin hadisi da aka tambaye manzon Allah me yake halatta ga mutum dangane da matarsa mai al'ada manzon Allah ya ce inna ukutta shay'in illa nikah ko me ku yi amma ban da faruwa da haka wannan hadisi yana gwada mana mace mai al'ada ba kamar yadda ya Yahuda suke mata mu'amala ba inda su Yahudawa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma na al'ada ahlul kitab ba sa cin abinci da ita ba sa zama da ita za a bai da ita bayan dalilin da ta gama to amma wannan hadisi ya nuna ba haka bane dan haka dan mai al'ada ta taba ka ba bukatar gawo kawo din ka ba bukatar a ce alwala ta tawar wuri ko wani abin da yake makamancin wannan sannan wannan yana nuna mana halaccin da take wa mijin da hidima ana Aisha tana manzon Allah sifar kai tana taje mai kai shi yasa magana mafi inganci hidimar mace da mijinta wajibi hidimar mace da mijinta hidima cikin gida wajibi tsarin shara da mata suke yi wanke-wanke a dafa abinci gyara shimfiɗa a ɗaki da gyara ɗaki wannan wajibi ne mace ta yi akwai ƙaunar da suke ta ba nan ba wannan ƙaunin yana da rauni domin ka dubi tsira ta magabata za a ga cewa suna wa mazajen su hidima kuma da ba lallai da sini an hana na na fasu ma Allah ya ƙara mace da har zuwa je gidan annabi suna da masu ci a ba ta wanda zai da mace saboda hannunsa ma ya yi kanta in ga da ba dole bane sai maza ana ce to ai ba wanda ya dora miki ba dole bane sai maza ana ya koya mata tasbihi da tahmini da tasbihi, yace ki je ke wannan ya san da duk abin da za a ba haka nan sun ka karanta ga a asma tana wa mijinta hidima a shadokin da yake ciwo ita take zuwa ta yi ciyawa ta kamar da shi da haka babu laifi mutum ke wa mijinta hidima ga na na tana wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ilma tana dage masa aiki alhali yana cikin ma'ana tana cikin al'ada kuma wannan hadisi yana gwada mana kyakkyawar mu'amalar annabi sallallahu alaihi wasallama da iyalai. ba za a sami yin haka mutum idan akwai kyakkyawan zamantakewa sai ma da yake an ana fi da mali قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دعن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زياته wani hadisi ne za mu zama da ya sa kalmar shi a farkon shi farkon ma'ana hadisi kusa da nan lambar kenan yana nuna mana wannan hadisi yana da rauni a cikin sanadin shi akwai rauni hadisi ne zai a akwai ramin da yake ya zo a cikin sanadin wannan hadisi الربيع ابن الصبيح الربيع al الصبيح wannan rawi din yana da rauni kamar yadda malamai a suka faɗa sannan kuma akwai yazid ibn aban yazid ibn aban ar-raqashi shi ma ne yana da rauni da aka tace sanadin hadisi yana da rauni amma abin da hadisi ya kusa akwai abin da ya inganta ko wanda bai inganta yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yukiru dahna ra'sihi yakan yawanta shafa mai a kan kai shi yakan yawaita shafa mai a kan shi ta shi ne shafa mai addu'an shi ne istimalin zai amfani da zai kalli ce zai tana nufin mai to manzo Allah yana wani anan ya ce ra'sihi min babi itlaqil mahalli wa yuradu bihi al-hal ma'ana itsilaki ne na wuri amma ba kan ake nufi ba ana nufin gashin kan ma'ana za Allah suna da wasallama ya kasance yana yawan shafa wa gashin kan mai wannan ya shiga ta cikin wasu hadisai wafa hadisai sun gwada a shafa wa gashin kai mai kuma ya tabbata a cikin wasu hadisai wata sirri hadisi ya aka dan yana yawan tabi biye mai sallallahu alaihi Anan, nan wata zari a ma'ana yana yawan tazi zafin gemunsa sai ce wa firin ina yana yawan sanya mayafi a kai alƙina kamar da malam ya fassara mana za ga ana nufin wani ɗan umma wani ɗan mayafi wani ɗan gale ɗan ƙarami shi ne wanda ana amfani da shi ne a karanta a kan yaki. saboda ya hana man da aka shafa kada ya taɓa rawani kamar kanun a yi rawani za a dinda ba shi a kan sai a yi rawani a kan da mai yanzu ya ɗauki hula ta shi ta biya nan ke tsora kuma yi rawani a kai kaga ta zama kamar zina ke to haka manzo Allah yana yana yawan sa wannan sannan sai ya yi rawani a kai sai ce a ta ta Allah tsaubaru sai ka ce sifar manzon Allah tsaubuzayya sifar mai sai da mai saboda yadda mai yake inda wanda labarin mota ne mai kanta domin annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum ne mai Ya ga kuma wannan sifa ta sifa ce ta mara A ce ma'ana rigar mutum kamar ta mai sai da mai kushi shi kansa mai sai da mai za ka ai idan zai zauna wurin sana'a shi ne kayan sai ke masu kyau in zai tafi wurin tsaurin aure zai tafi gida zai je masallaci sai ya shiri sa ina mai saboda wannan babin ba zai shiga mutane da su ba zai ji daɗi ko mutane ba su daɗi ba ranar ta ce wannan labarin munkar ne cewa a cikin bata tuban manzan Allah ina shi ana mai ruwa yana da cewa wannan tuba babin manzan Allah yake yawan sawa wanda yake ce tsakanin rawani yake da daman da yake ba a kai to kai za ce kuma tuba mai sai da mai to amma wannan bai da ba wasu ma da yake bayar da amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan sanya wani ma'ana mayafi ko sun ma za a ci ko mayafi a kan shi sannan kuma ya tura launin yana yi amma kuma ba wai ana nufin zai narke bai ya zama a jikin shi ba kamar yadda a nan hadisi ya ta mana yake kamar wanda yake sai da mai azzayyat shi shine ba da kusaiti wanda yake sai da mai a cikin malaman hadisi akwai wanda ake sifata da zayyati kamar abu da tabi'i ne yana riwaya daga wurin Abu Hurairah da makamantan shi yana ana ana cikin nakiya shi da Da haka wannan wannan lafazi bai inganta ba amma da ba man game da muka faɗa ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dan shafa mai a wata ma riwaya cikin Bukhari da ya magana sallar Juma'a idan mutum yayi wanka ya shafa mai idan manzon Allah ya magana shafa a ya da kenan ana shan wani ta tsawon zamani sai dai ba lallai zama irin namu ba wasan zamani yana zuwa kullum ana ci gaba da suna yin amfani da ganyen magarya ko makamantar su wajen yin wanka a ga yanzu da sabulu muke amfani da suna yin wanki amma ai ba lallai zama wankin da ke so ruwa suke sawa suke da ba ta hulɗar da ba sai ana sawa na abin da bai taimaka da shi amma ta ga da homo ake yi da gidan da makamantar da ana yi zamani yana zuwa kuma ya kawo canjin waɗannan abubuwa da haka man da suke shafa ba ɗan da ya zama irin namu ne iya zama irin namu na gargajiya zai kuma zama ba irin shi ba ya danganta ne amma shi ce mai mai ne ana nufin wanda yake sa mai fata ne laushi sai ma da yake ana aisha ta fada an karɓo daga na aisha Allah ya tsara masa إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب yace hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama in ka in anan suka ce ma'anar ta in innahu hakika ay al-halu wa sha'an yadda lamarin yake yadda sha'anin yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da in ce mukaffafa min al-thaqila ya kwace inna sai aka tasbihin da aka ce inna sai zama takadirin innahu yadda lamarin yake shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lalliku tayammuna yana son yin abu da dama yana son damantawa a wata riwaya masasaa duk lokacin da ya samu damar yin haka da iko yin hakan to ya sanya amfani da dama sai zuhuri cikin tsarki shi ta tafa'ara idan zai yi tsarki وفي ترسله الذي ساد فنسي إذا ترجع إذا في ساد وفي انتعاله وإذا انتمي تكلمته إذا انتعال الذي سيد تكلمته إذ وزا لا إلى تنجي مفالين جامعة وانا حديث لنا لا عائشة في وقت ما سيد أسفل بخاري المسلم يجي في وامزا لا يعجبه التيقن يغاب لدامه إلى فاتي قائم وزا لا نجد ذلك في ضروره في ظهوره وترجله وفي شأنه كله أما ذلك شأنه ya ka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kan so yi amfani da dama wani abin ke gwada mana damantawa abu ne mai kyau shi ne malamin sun suka damantawa cikin abin mai kima wajen karba ka bayar da dama in za bayar ka bayar da dama wajen ci ka ci da dama in za ka sha ka sha da hannun dama da abin da yake mai kima ne ka yi da dama haka nan wajen fi tsuhuri ne za ka fi tsuhuri ne ana asabur ya haɗa da alwala kuma alwala idan ka zo wanke hannu wanne ya ke fara wankewa dama in ka zo wanke kaba kababun ka wanke kake fara wankewa dama to nan suka ce haka hatta a wajen wanka na janaba akan so ka fara da dama duk da in ka watsa ruwan gaba ɗaya ya yi, amma da za ka ci bari ku fara wanke ɓangaren dama na ya yi. da haka shi ne fi ka yi cikin sarki shi don manzo Allah sallallahu ta gama yana fara da dama wa fi ne wajen ta da kai idan zai ta da kai shi manzo Allah sallallahu ta gama sai ya fara da ɓangaren dama Allah daɗin karatun sunna kenan wajen kana karanta sunna har komai za ka yi maka haka yanzu dan gane sunna ba zai daidai da ɗan gane da ba amma sai da gata sai da tsaye manzo Allah yana fara da dama sai da fara da dama ya kuma irin waɗannan abubuwa idan mutum ya zai yi dan kaunar annabi dan san annabi kuma sai Allah ya ba shi lada asalin abubuwa din halal ne amma inda mutum zai yi su dan kaunar annabi sallallahu alaihi wasallama game da imam ke faɗa nan yana zubewa ya zama ibada wani sahabi mu'azu dan jabal yana cewa inni aqtu lawati kama aqtu qawmi ina lissafa ina lissafa zan samu lada ina neman lada a cikin bacci na da nake game da idan ina kiyamar ne nake neman lada saboda me domin yana kwanta ya bacci ne daga kalli kaga haka nan ta kalla su sa'ib bin abi ba. da maza na yake ta hatta goma da ɗayan ku zai sanya cikin bakin shi akwai da sai ma imam da yake cewa wanda ya nuna abin da ranka yake so kuma ya dace da ibada za ta samu nada kaga yanzu musamman da wanda yake da sabuwar amarya sai zan zo cin abinci in yi su yake su da bakin su sa masa sa miki wani abu ne da zai ji daɗi da nishaɗi to amma in kai yau ne lada sai Allah ya bashi rana. lada Maza na ce wa fi buni a harikun sadaka. A tsoka ɗayan kuma, saduwa da wata zindiri da zai jiya da shi akwai lada. A sabin su ke zai ku zai ja biyan da sati shi da sha'awar shi a ba shi lada. Maza na yi ta su gidan yaje a haramun nan yana da zunubi suka fi maza na shi haka ne idan yin halal. Amma duk wannan fi da niyya. Aka kamar ciyarwa ne. Bigiran da zai zai yi ba ne ya sai abinci ko bai ya tara shi amma ba ya shi koren cewa wata ibada yake. shi ne ya sauke da ba za ka mace ba na da kowa na ayi amma wanda ya zai je gida dole ne da bai ce barin kawai a aina su zan su nemi lada sai ana rubuta mai lada idan ya siyo mun shinkafa ya ji shi da ke nemi lada yana jin cewa wani nauyi ne ke arewa sai Allah ya rubuta masa lada to haka nan idan mutum da zai ce bari in ta tashi kai na fara da dama dan manzon Allah da dama yake fara koyi da manzon Allah sai Allah ya bashi lada yin wannan gaba ne in bai wannan niyya ba ko ne ya tashi kai sai ta fito ba wani amma kai to haka manzo Allah yake a wajen abin da ya tafi ta da kai wa fi ti'adi haka nan wajen sanya takalmi idan ta'ala idan zai sanya takalmi za mu ga misalin ta a gaba sirri ne mana bani akan takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga mana ma ya takalmi ne to ai manzo Allah zai takalmi kan fara sa a wata riwaya manzo Allah ya ta idan ta ku zai sanya takalmi ya sanya kafar dama idan zai cire ya cire hagu dama ta zama ita ce farkon sawa ita ce ƙarshen cirewa da kama za Allah ya kan fara da damar da zai ce wani hadisi yana gwada mana manzo Allah yana ta da manzo Allah yana da takalmi Ba ya bane sama sai ta yawo za ga wasu musamman kaje kauyuka sai ga mutum yana yawo ba ta ba ko idan bai da kusan da zai tsaya bane tsaban kazanta da kuma rashin kula da da bikin sai ta yawo ba takalmi ba daidai bane duk da ya tabbata a hadisi wani sa'in manzo Allah ya ajiye takalmi ya dan yi tafiya ba mu amma wannan ba sunna ba ce da manzo Allah ya koyo shi jebi jebi kamar yanzu daga nan gaban masallaci ajiye takalmi na fita gaban masallaci ba ka babu rai amma ba dibin da'iman ba to haka manzo Allah sallallahu kuma wasallam yana sani takalmi anan malamai suka ce in an ce duk wani abin da yake na ba zai karramawa yi da dama to akwai abin da za a kasa ganewa karramawa ne ko ba ta karimi ba ne yin azuwa ki a wani babi za mu tsume in ka sa shi a babin takrim za ka rike azuwa ki da dama in wani wani ce a izalatin da jasa ne kusan da na jasa ne da ila amma dai galibi da dama ki haka idan ka ɗauko yanke farki kuma da yanke fi za ka fara da hannun dama sannan a zu hannun hagu domin da manzan Allah ya yi yin haske sai ba da bangaren da yake a fara da dama kaga ke zala ne na gashi sun tatta gashi ne amma wanda Allah ya fara da dama kuma ko ne kamar ke ya fara ba da dama sannan ko kuma ba da ne har a daman ma sun ce a fara da dan yatsan da yake dan kalaman dan yatsan ka sannan manuriya sannan babban da tafiya dogon dan yatsan sannan ma'ana wannan ne manuriya ma'ana za a fara da wannan dan karamin sannan na kuka da shi sannan wannan sannan a zo wannan haka kuma ne duk da layin zan ya danganci an fara da babban babu ne to amma suke sai a fara da dama amma da abin da ke sabanin wannan sai a yi da hagu sai a abin kamar yanzu sarki a shari'a ana yi da hagu Ku ya wajen rubutu za ka yi da dama ko da hagu wannan da dama amma yana koma zuwa ga aminta wani ba ya rubutu da dama sai da hagu to kaga ba da zafi sai ka rabu da shi Allah ne ni ne cin abinci ke da dama shan ruwa ya sha da dama za ga wasu idan sun je wurin mai shayi an zuba mai mutum shayi yana sha zai ga yana cin shayi da dama yana cin biredin da kure kace da dama kace da haka a za ka iya tsira biredin ka sanya da hannunka na dama ka kuma ɗauko ko mai shayin ka ma'ana dunka da hannunka na dama in ka saba abu ne mai sauki duk wannan abuwa ne da yake yana da kyau kiyaye بمالك عن عبد الله بن مغفل قال أنكر ولد عبد الله بن مغفل قال يتي عبد الله بن مغفل صحابي شهرني ina cikin sabon da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama mubaya'a na shibiya a sulhu hudaybiya wanda Allah ya yi su kuma manzo Allah ya tabbata ya aljanna kuma baban shi mugaffal haka sunan ne قال يجينا رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ani tarabbi ya hana taje kai illa kibban sai ne bi ne bi kibban anan shine yi yau gobe ko kuma ka yi wani lokaci wani lokaci bari. fi irin shay'in hina wa yin abu wani lokaci wani lokaci a bari to Allah ya hana taje kai ko illa kibban sai ne bi bi abin da ke yake gwada mana baya cikin abin da ake zuwa shari'a ka shagalta da taje kanka Abin ina mai yawo da kuma da ita yi bayan wani mai darasi ya taje kai wannan ba abin da ake so idan ka tashi musamman in za ki zama mai takurewa in ka tashi yau gobe ma ka kura kula da ka na ka ka shawo man kai tafiyarsa ji ka tashi ka yi shi yayin bukata suka ce domin me baya cikin abin da yake nuna namiji a nuna cewa wannan namiji ne ya zama ya tsaya da kula da dajin da shi kamar yadda magana shi sa a ta tsayawa ne mudubi mutum ya mutum goma na kuriya mutum goma sha biyar a sha mana duk wannan ba aikin namiji ba ne aikin mata ne ba san namiji da wannan ba da haka idan ka tashi ka tashi kanka yin gobe ka huta shi ne ma'ana nirban haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana yi koyaushe maza Allah yana yi wani lokaci wani lokaci kuma ana bari sai inda larura idan ya zama misali akwai larurar za gashin mun ba tajin baya da gani ko kuma mutum ya jere ne tajin akwai wani abin da yake samun ta hanyar wata cuta da ke damun sa idan ya yana samun sauki ko babu rai sai ma da yake a rajulin amfani da nabi sallallahu alaihi wa sallam daga wani mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana yatarajjalu hibba yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana tada kanshi jibi jibi wani sa'in ne wani sa'in ya bari sai dai wannan hadisi kamar yadda ko gama da ya rubuta mana cewa zai hadisi ne da yake da rauni Na ka bai tabbata kamar yadda yake ranar ba sai dai tabbata manzo Allah ya hana amma gyara gashi da ya yi da wanke shi wanda maza Allah ya umarni da shi wata rana ya zama mutum ya ce da mutum da kuma manzo Allah ya ce wannan ba zai samu abin da zai gyara gashi da gashi ba a cikin riwayar Abu Dawud maza Allah ya ce ya na Allah ya sha'awu wa yukridu wanda yake da gashi to ya girmama shi ma'ana ya gyara shi ya tsaftace shi kada ya bar shi ba tare da ya tsaftace wannan sune hadisan da Imam Tirmidhi ya kawo a cikin wannan babu sai ce babu ma jaa babu ma jaa fi shaybin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam babin da yazo yake magana dangane da kurkura annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzu ya zama mana bayanin da zan Allah da shi a cikin hadisan da ya kawo mana ya gwada mana manzon Allah ya da shi da ya gwada mana manzo Allah yana caje wannan bashi sai dai ba kullum ba kamar yadda ya yi ani a kullum to yanzu kuma zai yake so ya mana shin yaya abin da ya sami magana kurkura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da manzo Allah ya bar duniya yana da shekara nawa sittin da uku ya yi shekara sha uku a garin kwakwa. ya yi shekara goma a garin Madina kamin a yi tushe ya shekara amma yana shekara to yaya abin da ya burbura ta annabi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai burburar me ya kamata a yi mata shari'a shi da abin da za mu karanta ma'ana me ya kamata a yi mata a shari'a idan akwai kun ga ya ba da gabatar da ta ce za su saboda wani abu ne da kowa zai yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin da yake burbura wani abu ne da ba mutum da yake samarwa da kanshi ba haka Allah ya ce halitta shi ko kuma ubangiji ne yake tsoro da ita sai sai an kata da kana an karbo da kata da kata da ibn bi'ama as-sanusi dai ne daga cikin manya-manyan tabi'ai kuma almajirai na ilimi kama a babin tasiri, kana karanta tafsiri da wuya ka karanta aya ɗaya biyu uku sai ka ji magana kata da kata da ya ce kaza kata da ya ce kaza qala yake qultu li anas mali, malik nake wa anas dan malik Allah qada ba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi yayi rin yayi da furfurin qadaba anan bi ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya canza launin furfurin shi qala fi lam yakun zalika ai bai kai haka bai kai matsayin da zai har bukata za zakin kai ba inda mata da shi ban fi silmai wani yar murwala ke kun a gefen ma'ana ta kajen wajen hadisi da zai shi ne tsakanin su ido na shakin da da kunne wannan wurin, gurin da tashi ke zuwa sai ka fi zanji to yake wannan ma'ana ya kufraci a wannan gurin walakin abu bakr radiyallahu anhu qadaba bil innati wal katami yake sai dai ke da Abu Bakar Allah ya kara masa yarda shi yarina da inna ina wani na ta kamar dace ne wal katam da wani dan ma'ana ganyen bishiya da ake kira al katam shi yarina ke musa da wannan amma manzo Allah bai kai wannan wannan shi abin da ana kan bada ya ba a nan kamar ana kan bada Allah ya kara masa yadda yana so ya kore ya mun ana kura amma kuma ba kuma da ba can farko ma da babi da muka fara karantawa akwai wanda yake manzo Allah ya ta duniya hadisin ki ko abdullahi ibn abba yake manzo Allah ya ta duniya san sun guda 20 tsakanin gemu shi da tashi kun ga ruwa ko ruwa shi kuma ne yana da cewa babu sai malamai suke cewa idan ka irin wannan da yanzu dama in hadisai sai biya inganta ne mai inganta ne ba a manin karo wanda bai inganta ba dama wanda bai inganta ba za a iya yi karo in dai ka fi inganta kamar wannan ka ce ko dai ya zama na idan ka haɓar sun kafa, can wani sahabi ne ya faɗo wancan magana nan wani sahabi ne ya faɗa ya ce kullun haddasa bima alima kowa ya faɗa abin da ya sani da na aisha wani sa'in Allah ya kara mata yarda za ta ce maza Allah bai yi kaza ba ana san bari ko abu huraira ko abu na da wasu mai zuke maza Allah ya yi to ba za a ce karya take ba kowa ce shi karya yake kowa ya faɗa abin da ya gani kowa ya faɗi ya abin da ilimi ilimin ne rumai kamar da makaranta a babin zatin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wasu yadda shi ya kunne ta ke na zuwa haka mana kowa ya faɗa abin da ya gani da haka a nan idan sahabban sun saba sai a ce to kowa ya faɗi abin da ya gani in kuma sahabban da ɗaya ne sahabi ne a can jikin manzon Allah sallallahu alaihi sallama bai da tsohura a nan kuma ya zo cikin manzon Allah yana da shi sai a ce to ɗayan biyu ko dai ya zama da ƙarancin gurgura ma ya sa ya kore ko kuma a'a ya zama da lokacin da aka tambaye shi lokacin manzo Allah bai da tsohura to a nan wasu malamai suka ce duk a ma bai kai ba abinda ana ce kai ne Allah ya kara maka yarda maza Allah bai yi furfura da yawa ba kore kai ba ma'ana lam yablu zalika bai yi furfura da yawa ba saboda riwaya da za ta zo bayan wannan Yana gwada mana aka san bari yana tabbatar da maza Allah na da furfura sai ya ce duka bata goma sha hudu ba kaga kenan ma ma'anar lam yablu zalika ma'ana bai kai gurgurar da zai wa zai rina ba mafi yawan da zai mata rini ba abin da yake nufi kenan lam yablu zalika ai lam yablu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama hatta da khidabi ba za Allah bai kai matsayin ya rina gurgurar ba shine abin da wasu kace haka wasu ke ce lam yablu zalika ai lam yablu sha'arun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama hatta da khidabi gashin manzo Allah bai kai a cikin da za a kun ga dai bai kone gurguran ba ke to maganar rika gashi game da yanzu muke karantawa a nan. a abin da ya inganta a sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ana son wanda yake da gurgura ya rina gashi ya rina ta da da da da lalle ko wani abu amma kada ya rana ta abin da zai yi da wannan hadisi sun hana idan mutum yana da gashi ana so ya rena shi amma kada ya rena shi da abin da zai mai da gashi mai nan baki kamar da hadisi ya inganta lokacin da aka kama rikin sai jina wa bakar ya musulunta in ba manta ba lokacin ba bakar makka ya riga ya tsufa kan ya yi kwarin fas aka aka ɗauko shi aka ce wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ya musulunta za a lafiya da kun shi da mun zai ba ganin tsoho ne sai ma za a ce a rina mai wannan lafi da shi amma a nisanci rina shi da baki da haka ana rina gini ga wanda yake da kurkura ana rina gashin kai da wa'an namiji ko mace amma kada a rina shi da abin da zai mai da shi a rina shi da abin da yake ko tsakanin baki da ja ko kuma a rina shi da lalle ga ya ja ja amma wanda gashin kansa ba fari bane sai da kurkura wani ba a buƙatar ya rana gashi musamman idan ya zama ne ko koyo ne kwaikwayo ne da waɗanda ba musulmai ba min ba zai aula kada a yi da ka a nan maganar rinin da ake ana magana ne ga wanda yake yana da kumbura kamar da ko karanta a nan da ka suna ce ka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana Anas Allah ya tsara masa yadda yake ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وليته إلا أربع عشرة شعرة بيضاء yace bai girga ba a kan annabi sallallahu alaihi wasallam da yau bai girga ba face illa arba ashara ta sha'atan ba face gashi guda goma sha hudu fari ne da ke nan burbura ba ta rewa wata ta kan makamancin ashirin tace da sha ọmọ da kuma ka ce kusan ashirin duk wani abu ɗaya ne ita to bai kira wani gashi a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bari ba wanda ya wuce goma sha wannan shi ne iya adadin da in ka da ka ce kusan gashi guda ashirin manzon Allah sallallahu alaihi za mu karanta riwaya ma menene dalilin da yasa ya kai wurare akwai da gidan da suka samu na Allah ta yi kullum ya fice da kuma me da shi na ko bari da ni mun na bin da shi mun na Allah ya bada labari da karan alakan mali yana gaya mana gurgura a cikin sallallahu alaihi wasallam ba ta rewa tare da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada da kalfi yawa tsaya ana idan mun sai mu tsora a kai da abin da yake daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana wannan mai tambaya yake cewa dan Allah menene hukuncin wanda ya sallah ya gama daga baya tana akwai jasa a suturarsa zai canza sallah idan jasa a jikin bada shi ba da jasa ina nufin jasa ba ta jikin shi bace wanda za ta warware mai aula wanda ya yi sallah misali sai ba da ya gama sallah sai tana yana da ya dama wanda na jaka shi da ba a wala a tsarin ya wanda zai ra sallah duk lokacin da ya tana ko bayan kwana ne amma in na jaka shi a kusa da shi kamar yadda ya tsaya shi ya gama sallah bai sani ba shi da ya gama sallah kila ma da wani lokaci sai lura a lulai shi akwai na jaka wannan magana mutum zai ci sallah shi ta yi sai dai ya wanke sallah ta gaba dalilin ma'ana إلى حديث أبو سعيد الخدري ألا تعرف السيدة في سنن أبي داود ولما ذهل صلى الله عليه وسلم ينا صلى الصحابي جاء تلميذ جاء قول الله يشري تكلمي أبيه تتابع هو يشري تكلمي أبيه هذا بسلا في من ذهل يشري ما بالكم أتيتم إعادة بيه بالك يشري تكلمي أبيه تكثير عينك عن أيضا عليك وذوات إلى وأعطينا لآدم ونسي ya كما زعل يكفي وإن جبريل أتاني ملائكة جبريل يابو فأخبرني يا بعد أن فيه ما قدر أو أذى cikin sa akwai kazan da ko da da ko da yake sai na cire malamai suka ce kun gane ya cire dorawa ya haka sallar raka'a da yayi rakokin da yayi gaba da cire bai rama su ba sai gwada kenan a duka mutum ya ba da sani ba tare da shi akwai da jaka ko haka sallah ta yi amma inda dasa ce wanda take nuna ba a wani misali mutum ya yi wani bai yi sarkin goge ba yi sarki ba gaba daya kila wani dalili ya sa bai yi sarki ba sai da yi sallah ya tana aika da wani wani da bai yi sarki ba ba gina goge ba ba gina ruwa ba to ta ba a wani kenan ko wani zai ke sallah ne ko da bayan wani lokaci yi ya don zuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yana faɗa cikin hadisin Abdullahi ibn ana cewa man kana halifa wanda zai yi rantsuwa fal yahlif billah ya rantsi da Allah ya kuma da haka a da annabi ba na rantsi da Allah na rantsi da annabi ba ba zai rantsi da ba zai rantsi da wuta ba ana rantsuwa ne da Allah da Allah ثالثا إذا نعلم إلى العظيم الجبار نعلم إلى الذي لا إله غيره ولا يزكي على إلى القرآن نعلم إلى القرآن لتاب الله لتاب الله أبلد وارد صفة الله أنا صفة الله وقال ما يعلم ولا الذي صلى الله عليه وآله وسلم malamai na shirka rantsuwa da wani Allah cikin shirka da rama ko mutum ya yi ta sai a faɗakar da shi a karantar da shi ya gyara wanda yake hukuncin ma'aikata da suke aiki gashin kansu duka kuma suke aski gashin mun sannan su ka gashin ba. magana gashin kai mun zan magana akwai halaccin aski gashi a ta farko mamman mun yi bayanin cewa an ce ne saboda ya zama shi a da yawancin mutane wanda ba a ke ba amma dangane da aski gemu yana komawa zuwa ga yanayin aiki idan ya zama da doka ce a aiki ba za ta bar mu ba kuma ya zama shi kuma aikin larura ne ga musulmi ba za mu yi ta dukkan musulmi kuma su kawai ta aikin ba game da aikin tsaro da ake magana ake aikin ɗan sanda aikin soja aikin ba su wani aiki na kokaci eh, duk wani musulmi ya kaurace masa dan ana ne wannan wani za ta abinda zai biyo baya ya ci inda in an shiga saboda da yadda aka je aka dawo shi ne musulmi yana da bambanci da wanda ba musulmi ba inda musulmi da haka kan wannan ya ɗauke shi a babin wannan muna magana in doka ce rubutacciya kuma idan mutum ya saba ta akwai ma'ana azaba a cikin ta da wahala amma za ka kasashen da da suka ci gaba ko kuma ci kasashen da suke da kula da addini za ka babu wannan doka za ga karkan da da gemun shi ya nika na ga soja da nashi za ka in har doka ne na mai dole sai haka su zai zama babin larura Da ran da ya fara aiki ko ya samu dama ce ba ne duk wanda yana yi a babin larura barin gashin baki kuma kai ya ake yin wannan ba alawa wace ta alama ce ke hudawa amma da ya mutum yana ake yin to idan da ake gashin baki ya rage shi zama ya yi gaba ɗaya ya je a kan a ce mutum ya aske a shi gaba ɗaya kuma nan ya tara wani gashin wani babu kyan dani wanda shi dama cewa aka yi a rage cewa aka yi a fiye shi ba gana ma a ba. bashi da haka idan ya zama a wannan matan a nan ku gane abu yana ta na ce aikin da muke da larura shi akwai ayyuka da babu larura ai akwai ayyukan da babu babu larura a cikin dole dole wani sai mutum ya shi da yanki don an zaba akwai sabon Allah cikin waɗannan sai akwai inda ba za su cutar da mu ba sai wannan yana cewa mun gama bayani akan abin da ya shafi barin gashi yake zai iya sa wa ɗanki suna ibn taymiya ko bin bas al'abdu suna ne ma'anar suna ne abin da za a gane ta da shi duk abin da zai bambanta ka da wanda ba kai ba shi ake kira suna إذا كنت الاسم من الوصل shi kansa kalma alismu da larabci daga alama ne an kirawo suna da alismu domin yana bambance bai shi da wanda ba shi ba da ta kira suna mutum sai royo wannan shi ne akalin suna shari'a ba ta so ka sanya sunan yake da ma'ana ba ta so wa sunan da gidan an faɗi ma'anar shi mummuna ce sawa'un wanda larabci ne ko da hausa ne ko da turanci ne sannan kada ka sanya wa ɗanka sunan da yake nuna tsarkakewa wanda da an faɗe shi to an tsarkake mutum kuma a sa mutum suna a sanya mutum suna mai tsoron Allah sunan shi shaƙi sai dai irin suna da za ka suna da ma'ana mai kyau amma sun tashi daga wannan ma'anar sun koma suna kamar tsawon salihu tana da nufin nagartacce amma idan aka yi amfani da matsayin suna ta tashi daga cikin ma'ana kuma suna kamar jamil kamar hasan da an yi amfani da shi ya koma suna wannan babu ne in koma bayan wannan za ku iya sanya waɗanda shi wani suna da yake bai zama cikin suna da aka hana ibn taymiya laqabi ne laqabi ne ma a na na kafin daga baya kuma ya zama da ibn taymiya har ya faɗi ya shahara ma fiye da akan ka san ma na cikin kirkiya amma saboda wannan shi shi kan da yazo da yazo ya yi shahara da kusan yi baban shi da kakan shi sai zama an ake ibn tabiya shi take dauka idan ka dauki ibn tabiya a matsayin suna ba ko ba ko ne da shi ibn tabiya sunan shi ahmad sunan baban shi abdul halim sunan kakan shi abdul ahmad ibn abdul halim ibn abdul in ba manta ba ah, ibn taymiya al-harrani da haka idan mutum ya sa dai ibn taymiya ba dai kuma ya sanya mai ahmad ya da lakabi da ibn taymiya ba kuma ba wuce sunan malami ne kuma kana da bawa dan ke zan mai karatu da ilim da asiri ko zai tawace bin ba ta shi ma ba shi ne sunan shi sunan shi abdul aziz ibn abdullah sunan shi abdul aziz sunan baban shi abdullah ba cin ban sani ba kabila suke ko kuma a suna ne na wani da suka kai amma dai sunan shi abdul aziz shi ma da za ka ɗauke shi a abin da ya duka sanya ɗan abdul habib da zai na kari da misbah sun zai yi sai da ta misbah sun zai yi wanda yake yana neman ƙarshen wannan hadisi man ƙoƙi da nuna manihi ko shari'a man ƙoƙi da nuna arihi ko shari'a ban san kuma wacce ne ke neman yadda ya kawo shi ayi ma'anar da wanda da aka yi wajen kare dukiyarsa ya yi shahara وناقصه وتنتهي بجسمه عليه لأي شهادة ثم تكون تنشيه في ميوات في الواقع ولا نسوني تنبيون لنا معرفة في أن لا بلو بالتنبية في برانا الكيون للجلابية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك